we in Ghana know how to set the lead. We did it in 1957 when we were the first African nation in sub-Saharan Africa to gain independence from colonial bondage. Mu a Ghana mun san yadda za mu yi jagora, mun yi hakan a shekarar 1957 lokacin da muka kasance ƙasa ta farko Afirka a yankin kudu da hamadar Sahara wacce ta sami 'yancin kai daga ƙangin mulkin mallaka. A koda yaushe muna samun nasarar fita daga yanayi masu wahala cikin alheri da ban mamaki. mun ɗora wa kanmu da sauran ƙasashen afirka ci gaba da samun dimokuraɗiyyar da za mu yi alfahari da ita kuma za mu kai ga can shugaban ƙasar ghana na ado dankwa Akufu ado kenan yake jawabi a wurin bukin cika shekaru sittin da bakwai da samun yancin kai a birnin kufredo da ke yankin gabas taken bukin bana dimokuraɗiyyar mu alfaharin mu ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ɗabi'un dimokuraɗiyya da kuma samar da zaman lafiya bayan shugaba Akufu ado ya bayyana wasu nasarori da ƙasar ta samu a yayin da take gudanar da dimokuraɗiyyarta ya ƙara kara da cewa mulkin mallaka asali ba shi da ka'idojin demokradiyya kuma duk abin da muka sani game da zaɓe a yau mun koya ne ta hanyar aiki tukuru. Abdulmajid Musa mai shiga tsakani ko mai sharhi kan harkokin siyasa ya ƙara jaddada wasu daga cikin nasarorin gana demokradiyya ga muryar Amurka. Demokradiyya kuma mun samu ci gaba kwarai tun da muka soma demokradiyya har zuwa yau bayan shi ne ne mun samu kwanciyar hankali ba mu da matsalan haifar da shugabannin kasa bayan wanda muka samu wasu shekaru da su ta wuce. Mun kawo abin da ake cima partisan politics an kawo jam'iyya na siyasa wanda suka fi rinjaya shine NDC MPP da an sake mulki mun fita NDC muka koma MPP muka fita MPP muka koma NDC shi yanzu kuma muka koma koma ma MPP wannan sakiya da muka yi na ga ta kawo mana ci gaba cikin siyasar mu bayan haka kuma demokratiyyar mu kuma ba musguna wani ko a hana wani tofa albarkacin makan shi na tattalin arziki ko tafiyan batun raya kasa. To a bangaren kalubale fa. Muna da cikas kuma ainihin leadership mu wayan sun sun yi alkawali da yawa suna sabawa batun ci hanci da rashawa sun muna alkawali da yawa kan suka zo sun yaki ci hanci da rashawa amma ba su so shi ba. Sannan kuma sun mu kuma ya kai wani lokaci mun fi son fatin da kasan muna Allah Allah mu ga fatin mu na fawa amma ainihin ci gaban kasan da ba mu damu ba shi yasa ko mai fatin mu suke yi na komawa da kasa baya muna bayan fatin ne shi ga in ya kai vote ba duba ainihin kokarin mai shi fatin ne fatin ne shugaban kasar africos alasan watara ya yaba wa shugaban ghana bisa kyakkyawar ƙwarewar jagoranci ya ƙara da cewa basirar shugabancin shugaba a kufado ya tsallake ghana har zuwa ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wato ecowas sai dai wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da bikin samun 'yancin kan. Eh, to gashi dai bu samu ya ci yau shekara 67. To wadansu bangarori muna gan cin gaba wadansu bangarori kuma ba cin gaba. Yanzu aka ka duba kaman Ghana akwai tsadar rayuwa kaya na da tsada da kyau kuma ba karar ma'aikata albashin su ba sai sa muna rukun gwamnati ya duba mun. Yau wai mun samu yincin kanmu wani ci gaba muka samu cikin kasan domin yau in abi yi kamar za shi gaban wani kuma komo shi komo da abin baya mu ba mu ga ci gaba da gana ya samu ba da an bar batun independence nan ma da ya fi. domin komi ya balakuce ba abin da ke tabuwa cikin kasan ba mu da shagabanni masu tausayin kasa da talakan kasa she yau wani munna za a je a sai da shi independence na celebrate mun samu incin kanmu wala da ba ba da yafi Shugaba kufadu shi ne ya juya bikin 'yancin kai na ƙasa zuwa yankuna daban-daban don ƙarfafa tattalin arzikin yankin. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.